Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a biyu ga watan Yulin 2021. Bayan labaran duniya A Najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta buɗe wani shafi na musamman ta yanar gizo wanda zai ba da dama waɗanda suka kai shekaru 18 su yi rajista sai kuma garin gusau inda yara goma suka rasu sanadiyar cin abinci mai guba kamar kowace ranar juma'a yau ma garba awal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda gwamnatin kamaru ta ƙara ƙarfafa tsaro a kan iyakokinta muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da garba awal amma yanzu ga muhammad hafiz da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a kasar Amurka ta kai wani kaso na allurar rigakafin coronavirus ta kamfanin modana miliyan biyar zuwa kasar Pakistan a matsayin wani bangare na allurai miliyan tamanin da Washington ke bayarwa ga kasashen duniya. Ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa an kai alluran ne karkashin wani shirin haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya na COVAX da UNICEF da kuma gwamnatin Pakistan. Babbar jami'a mai kula da ayyuka a ofishin jakadancin Amurka a Pakistan, Angela Agela, ta ce waɗannan allurar rigakafi za su ceci rayuka da kuma taimakawa Pakistan ta fita daga wannan mummunan yanayi da ya yi mummunan tasiri ga iyalai da al'ummomin ƙasashenmu. Jama'ar da aka yi wa rigakafin za su taimaka wajen dawo da tattalin arziki da zamantakewa da duk muke maraba. Ofishin jakadancin Amurka ya ce washington ta bayar da kusan dala miliyan hamsin na taimakon covid ta hanyar mu tare da islamabad amurka ta yi alkawarin ba da dala biliyan hudu don tallafawa shirin covax tare da siya da raba allurar rigakafin coronavirus zuwa kasashe matsakaita da marasa karfi casa'in da biyu sojojin amurka sun fice daga filin jirgin saman bagram wanda shine babban sansanin amurka a kasar afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar wa da boa kusan shekaru ashirin kenan sansanin mitazar kilomita 60 arewa da kabul ya kasance cibiyar yakin amurka don kawar da sojojin taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan alka'ida waɗanda suke da alhakin kashe dubban amurkawa a ranar 11 ga watan satumba 2001 a yau juma'a kakakin ma'aikatar tsaron afghanistan ya tabbatar da janyo sojojin kasashen waje daga bagram gaba daya dukkan sojojin amurka da na kawance sun tashi daga sansanin filin jirgin sama na bagram da ranjiya an mika sansanin ga jami'an tsaron afghanistan kamar yadda fawad aman ya wallafa a shafinsa na twitter ya ce jami'an tsaron afghanistan za su kare da kuma amfani da sansanin don yakar ta'addanci yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin Pacific da yammacin Canada a ƙarshen makon da ya gabata. Jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai. Duk da haka an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar Talata zuwa yau Juma'a. Yawancin mutanen da aka samu sun mutu su kaɗai a cikin gidaje da babu na'urar sanyaya ɗaki ko fanka wasu tsoffi ne wanda ɗaya ya kai shekaru casa'in da bakwai. an zaci garo wani ma'aikaci dan cirani da ke aiki a gona a dajin oregon gargaɗin zafi mai tsanani ya kasance yana aiki a sassa a cikin arewa maso yamma da yammacin kanada jiya alhamis adadin waɗanda suka mutu kawai a oregon ya kai mutum saba'in da tara babban jami'in lafiya na jihar oregon ya faɗa jiya alhamis cewa galibin mutanen sun mutu ne a ƙaramar hukumar multinoma wacce ke kewaye da garin portland A kanada babbar jami'ar binciken gawa a British Columbia, Lisa Lafonte, ta ce ofishinta ya karbi rahotannin akalla mutane 486 da suka mutu ba zato ba tsammani tsakanin yau Juma'a da ranar Laraba da yamma. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Alhamis kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba ta ce kimanin kasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin kasa da kasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki amma wasu kasashen tarayyar turai sun ki amincewa su saka hannu kungiyar haɗin kan tattalin arzikin da ci gaba ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanonin duniya waɗanda suka haɗa da manya a amurka google da amazon da facebook da apple da a sanya musu haraji na akalla kashi sha biyar cikin ɗari da zarar an aiwatar da yarjejeniyar. Sabon tsarin harajin zai ƙara dala biliyan ɗari da hamsin ga gwamnati a duk duniya da zarar ya fara aiki. Wanda OECD ta ce tana fatan hakan a dubu da uku OECD ta ce tsarin ya sabunta muhimman abubuwa da suka shafi tsarin harajin ƙasa da ƙasa na ƙarnin da ya gabata. wanda bai dace da manufa ba a cikin tattalin arziki na karni na 21 da na duniya. Alkalman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta Amurka CPB na nuna cewa ana ta samun karuwar bakin haure daga kasashen kudancin nahiyar Amurka da ma na nesa irin su Romania da kan zo ta kan iyaka Amurka da Mexico. Gwamnatin Amurka ta saki wata manhajar kasafta irin bakin haure da aka yi kicibus da su a kan iyaka. bisa ga kasashen da suka fito yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsohon wagegiyar kan iyaka amurka wanda ke karin bayani sosai kan irin bakin hauren da kan zo baya gana kasashe biyu mafiya yawa wato mexico da 'yan kasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka a watan mayu wanda shine aka hada alkalmansa a baya-bayan nan an tarar da 'yan kasar ecuador dubu goma sha da da da shida daya 'yan venezuela dubu bakwai da da da hudu tamanin hudu.

Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a bari mu shiga badin rahotanni. Inda wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da daraktan watsa labarai na hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC kan buɗe shafi na musamman don taimakawa wajen rage cunkoso wajen yin rajistan yin zaɓe musamman ga sabbin masu rajista 'yan shekara sha takwas, Madina gare ki. ita hukumar zaɓe bisa ga jidawalin da ta fidda tana so ta yi rajista kashi biyu na ɗaya wanda yake so ya rajista wanda shekarun shi kai goma sha takwas ko kuma bai rajista ba a baya amma shekarun shi ya kai goma sha takwas yana iya kasancewa a cibiyoyinmu sa'an nan kuma wanda baya sanya bayana a wannan ko cibiyoyin yana iya shiga ta yanar gizo ya yi rajista to amma akwai na'ura na musamman wanda daga bisani ah, za ake so a yi amfani da shi kawo yanzu abin da muke yi shine muna jarabawa kuma idan mun amince da shi kuma masu ruwa da tsaki sun amince da shi insha Allahu bayan watanni kaɗan za mu yi amfani da wa'innan na'ura mu ɗauki hotunan fuska da kuma zanen yasu na duk wanda za a rajista sa'an nan yayin da za a kada kuri'a za a amfani da wannan na'ura a tantance duk wanda zai kada kuri'a in an tuna a baya wato 2015 mun kaga wani na'ura na musamman na tantancewa wanda ake kira smart card reader manufan kago wannan na'ura shine amfani da shi na kaman kimanin shekara biyar to kawo yanzu daga wancan lokaci da muka kaddamar da wannan na'ura ya kai wajen shekara goma sha ɗaya kuma abin da muka lura shine ko da shike mun ci nasara yayin da muka amfani da wannan na'ura wajen tantancewa sai zuwa gaba sai muka lura cewar ingancin shi yana raguwa to ya zama mana kenan kalubale mu kara inganta tantancewa to shi yasa muka kago wannan sabon na'ura wanda muke so mu yi amfani da shi wanda shi ne na farko zai ɗauki hoto na fuska da zanen yasu sa'annan kuma amfani da shi wajen tantance katina na dindindin to shi wannan na'ura yana kunshe da duk bayanai wanda aka ɗauka wato wanda aka rajista ah, inda bambanta kenan da na'ura na baya wato smart card reader wanda duk bayanan suna kunshe a katina na dindindin kenan wato waɗannan a jikin na'urar suke a jikin na'urar suke da kana bayana a cibiyar zaɓe a tantance ka kana kawo wannan kati na dindindin to duk wayannan bayanai da muka ɗauka da zanen hannu za su nuna a wannan na'ura sa'annan za ka garzaya rumfan zaɓe ka kada kuri'a wannan yana nufin za a samu sauƙi wajen ɓata lokaci a yayin tantance mutane kenan? e zai zo mana da sauƙi kuma zai zo mana da sauki wajen wata wallafa wayannan katina na dindindin in an tuna wayannan katina na dindindin suna tare da wani na'ura shi ma na musamman a ciki wanda ake kira wato anthony wanda ake amfani da shi kamar a talabijin yana kara inganta wato yadda hotuna ke fitowa to wannan da za a yi zuwa gaba ba sai ya kunshi wannan na'ura ba a shi yasa kullum idan muna jawabi ko muna bayani ko ilmantarwa mukan ce a tabbatar da cewa an ajiye wannan kati yanda wannan shi na'urar da ke kunshi a cikin katin na dindindin ba zai karye ba to yanzu ba wannan hadarin amma kuma wayannan bayanai yanzu suna kunshi cikin wannan na'ura kuma baya da girma kaman wato na'ura da muka amfani da shi a baya na daukan bayanai yana nan ne kaman kato wato salula amma mafi girma wanda ake kira tablet a turance to an gaida madina yanzu bari mu leƙa kusau inda yara a garin jangame cikin karamar hukumar Gusau suka rasu sanadiyar cin abinci mai guba. Wakilin misali malumfashi na dauke da karin bayani. Su dai waɗannan yara da suka rasu Lamarin ya auku ne a sanadiyar cin tuwon dawa wanda babbar yayarsu ta tuka masu lokacin da mahaifiyarsu ta tafi anguwa, wanda kuma bisa kuskure ta ɗebi garin soda wanda mata ke wanke kai da shi tana tunanin cewa ko kanwa ne ta zuba a talgen da ya taso. Jim kaɗan bayan da suka ci tuwon sai yaro guda ya rikice da ciwon ciki. Nan da nan sai kawunsu Malam Bashir Muhammad mai ya ɗauke shi zuwa asibitin garin Gusau na Yarima Makura. Ya kuma bayyana mana gane yadda lamarin ya auku. ta mama da ta dafa abincin nan dai mamata ba ta nan sai ta tashi abinci da rana to sai ta jawo wannan abu ta aza kanwa ne ashe ba kanwa ba ne soda ce sai ta sanya cikin tuwo to sai zantuwan da rana ne an kai shi ita mamata ba ta nan sai bayan magariba sai abin ya faru kauna ta ta fara kama muka yi gusau da ita shi dai yaro na farko tun a daren lahadin da aka kai shi ne ya rasu ranar lahadi in kana a zo da sauran mu muna nan gusu sai aka ce muna shi wancan yaro har ya zan babu amma ga yan uwa ne na an dauko an ta tahowa da su misalin karfe uku na dare zuwa hudu an ka shigo da su ne mu muna nan gusu sun kai su da su jiya ita babba wadda ta yi abinci jiya ita ta rasu da wani kani nata shi ma na gobe jimlar yara tara ne da suka rasu tsakanin lahadin ya zuwa talata sai yaro guda wanda ke kwance a asibiti ana samun kulawa a daidai lokacin da muka tuntuɓi jami'in hudda da jama'a na asibitin wato na yarima bakura a walu usman ruwan ɗorawa game da binciken da likitoci suka gano na sanadiyar mutuwan waɗancan yara tabbatan likitocin famin cewa abinda suka ci last shine ya zama ajalinsu likitocin mu su yi kokarin su ne su ga sun cutar na yaran amma abin ya cutura tunda ko aka zo da su abin ya riga ya ci rayuwar su jiyan nan kuma muka sami labari daga kawun nasu cewa yaran da ke kwance a asibitin Allah ya mai rasuwa wannan shi ya kawo jimlar yara goma na mutum guda waɗanda suka rasu sanadiyar abinci mai guba da suka ci. Sani Shabi Malafashi muryar Amurka daga Gusau a Najeriya. An gaida Sani yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Garba Awwal. Hukumar tsaro a ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ƙara kaimi wajen ƙarfafa matakan tsaronta a kan iyakokin ƙasarta musamman ma tsakanin ta da ƙasashen da suka yi makwabtaka da su a yankin tafkin kogin Chadi tunda ƙungiyar Boko Haram ta sanar da game kanta tsakanin ta da ƙungiyar ta iswa waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar shugaban ƙungiyar ta Boko Haram a Bakar Shekau. Ɗaya daga cikin masu bawa hukumar tsaron shawara a kasar kamaru jibo ahmadu ya ce yanzu dai kasar ta shirya tsaf wajen ganin cewa ta kare kanta da kuma kan yakokinta an da ta jirgige tattun an da ta juge manyan makamai na zamani domin dakile duk waɗansu hare-hare waɗanda ungun 'yan ta'addan za su iya kawowa ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta mini. Ka san cewa Eh, sanin kowa ne an samu labarin cewa wato ita kungiyar boko haram ta haɗe da group eh, da 'yan ta'adda iswa bayan kashe shekau shugaban boko haram da suka yi to amma wa'annan ababen in bai zai damu kasar kamaru ba saboda duk iyakanmu da najeriya an zuba sojojin tsaro a wajen saboda kada a samu wa'annan 'yan ta'adda su shigo kamaru ta ɗauki matakai an kai wato makamai manya-manyan makamai saboda a magance wannan matsala to mu wannan haɗuwansu kamar a ce ne wato an zuba ruwa ne a bayan kada wucewa kawai zai ba ruwanmu kamaru na da wato makamai da sojoji a arewancin kamaru ya fiya irga da kaga shugaban biya an samu matsala ta waje biyu da 'yan aware ta can ga kuma Boko Haram ta arewa duk mun magance wannan wannan haduwan su mu bai zai dame mu ba bai zai mana illan komai ba in Allah ta'ala ya yadda to yanzu mu mafi a ala abin da muke roƙo ma ma Najeriya ne shugaba Buhari ya tashi ya tsaye ya magance wannan haduwan da suka yi domin yau tafiyan shekau ba shekau shi kaɗai bane yake ta'addanci shi shugaba ne to irin irin shi suna nan da yawa a cikin wannan wannan kungiyar su ne to Allah ba su izini su magance amma mu kamaruka muna nan lafiya mai kasa fulbiya ya dauki matakai an tura jami'an tsaro an tura manya-manyan makamai a borda saboda wato kiyaye wannan abin kuma ba abin da in Allah yadda da za su iya yi mana saboda kowa sanin kowa ne cewa a kamaru akwai makarantu makarantu na koyar da yaƙi da yawa kamar emiya muna da emiya wanda manyan sojoji kamar su thomas sankara duk sun zo sun yi su blaise campaore duk sun zo sun yi sukulu a nan don kamaru kam akan wannan fanni ba mu damuwa allah dai taimake mu amma dai kam muna da wato yakinin cewa ba abin da zai faru dai shugaba bolivia na nan kuma yana nan tare da wayannan manyan janarorin sojoji manyan wato sojojin da suke nan suke kawo tallafin su kullum saboda magance wannan abin to ba mu da tsinkiyar zuciya muna zaune kuma muna taya ƙasa da addu'a domin kasan cewa manzo Allah ya yi addu'a usaiful mumin to kaga Allah zai taimake mu ta wannan kuma Allah zai taimake mu kuma ta cewa muna shirye da makamai muna samun samu sababbin makamai na zamani wanda za mu magance wannan al'amari. Kasar ta kamaru dai ta rasa manyan jami'an tsaranta da ƙanana da dama cikin shekaru goma sha ɗaya da ƙungiyar Boko Haram ta yi tana aikata aika-aika a kan iyakokin ƙasar Kamaru, jamhuriyar Chadi, ƙasar tarayyar Najeriya da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Yahaya Barista mazauni ne a birnin Kusuri ga launi ba jiyau ba. Wato a halin yanzu tun bayan da ƙungiyar Boko Haram wato ƙungiyar Iswak ta fidda sanarwar cewar wato ainihin boko haram da eh, karkashin jagorancin marigayi abubakar shakkau sun haɗe da ainihin wato kungiyar iswaf ta karkashin muhammad nur albarnawi eh a gaskiya ni kam ana wani zarin da nawa binciken haɗe wannan ni banga zai yi wani tasiri ba eh duba ga cewar akwai wani ana ce mashi eh bana wato shi malam bana nan shine na hannun daman abubakar shekau wanda ba mu ga fuskan shi a cikin bidiyon da suka fidda ba akwai ainihin manyan makarraban ainihin wato abubakar shekau wanda da muka sani da ya kasance cewar yanzu ba mu ga ainihin wato fuskan su a cikin wannan haɗe wanda suka ce sun yi ma albarnawai ba a halin yanzu sai muka ga wasu sabbin yara ne wanda suka bayyana fuskan su suka ce sun yi mu baya to shin abun tambaya ina wa'annan manyan komandoji makaraban shakkau shin su a kisan ƙunar baƙin waken da shakkau ya yi shin ya mutu tare da su ne ko kuma a'a su ba su yadda da mubayan da sauran wani bangare daga cikinsu suka yi ma albarnawi ba wannan lokaci zai tabbatar mana da wannan to kalubalen da jami'an tsaron mu za su fuskanta kada su sassaka ko su saka jiki ko su saki jiki domin mu an zo za ka ji suna cewa ana yaƙi da shakkau ne ya kamata a ce kasashen mu su haɗa kai a ce ana yaƙi da ƙungiyar ainihin ta'addan wato kasashen tafkin cadi ne domin yanzu sun da sanarwar cewa sun haɗe kaga yanzu ƙungiyar mujahidin da sunan ƙungiyar mujahidin ƙarƙashin jagorancin wato shugaban alƙa'ida kenan to kaga arewacin kamaru gabacin najeriya da chadi da kuma eh, arewacin eh, kudancin nijiyar yankin su defa kaga suna fuskantar matsaloli idan ka ɗauka nan kasar kamaru ka ɗauka tun daga in ce maka wato tun daga ƙasar marwa gaba daya ka tafi har waza daban ga dubule ka tafi har kusiri ka tafi har laccat eh, su daban tsamiya su darak su balanguwa wato wannan bangarori bangarori ne wanda suke fuskantar kalubale. wato na harkan ta'addancin boko haram duba ga cewar suna yin ɗauki ɗaiɗai bayan haka mutane na tsoron tafiya gona su yi noma haka ƙasar borno haka da sauran wa'ansu gurare hakan nan to yanzu kam ya kamata a ce yanzu mu su ƙara ƙaimi mu su ƙara ƙaimi kuma gaskiya kamata ce sojojin mu su samu cikakken haɗin kai tsakanin su da abokan aikin su na makwabtan ƙasashe bayan haka ya kamata a ce a ɗauki mata matasa domin na ga shugaba buhari da ya zo maiduguri ya ce za a ɗauki sifirin jite ba jami'an tsaro a ɗauki matasa 'yan wannan yankunan a saka su a soja da yake su suka san dazuka su suka san lungu da sako bayan haka kada a ɗauki wannan ƙungiyar idan aka ɗauki ƙungiyar albarnawi mai sassauci ra'ayi ne ba ta yin irin abun da shakkawi ke yi to wannan an yi kuskure dan ta'adda duka dan ta'adda ne ya kamata a ce a tunkare su gadan-gadan da gaske saboda har yanzu mu ba mu yadda da haɗewansu ba. Abakar Adamu mai zirga-zirga ne a tsakanin kasashen guda uku shi ma ya yi mini ƙarin haske kan matsalolin da waɗannan kasashen guda uku suke fuskanta a yayin da maharan suke ta kai har su. Matsalan Boko Haram yadda al'amura yake faruwa daban-daban har suke nuna yanzu sun zo sun ma wani sabon shugaban su shugabansu a sun haɗe wuri ɗaya babban kalubale ne ga kasashen da suka shafi yankin lake musamman kamaru wanda take da boda da najeriya a kamar gamborin gala wannan babban boda ne da ake shiga ta kafa haka misali kamar banki wanda kamaruna da wannan yanki na fatakol wanda suna iyaka da najeriya to wannan wuri babban kalubale ne ga kasar kamaru wanda yake dole sai ta kara mai da hankali ta sake jirge jami'an tsaro fiye da tunanin mai tunani saboda mugu ba shi da karami ba shi da babba ko mun shi dole ka tsaya mishi tsayi irin na masu daka wanda idan ya ga babu sauki tunda ba Allah ya sani ba to dole karfin makami da karfin wuta shine yake gudu wanda zai iya sa har ya ja da baya kamar yadda muka gani an kai nazari ka duba kwana biyun na za ga cewa maganan da ke yawo a jaridu akwai ƙauyen da ke karkashin mura a cikin jamhuriyar kamaru ma'ana jihar arewa mai nisa wanda har boko haram sun aika musu da takarda wai suna so a zo a yi sulhu da waɗannan mutanen gari to wannan sulhu nasu duk wanda ya duba ya san ba gaskiya ba ne wani manufa ne nasu suke so su cimma ma'ana in mutanen ƙauyen nan ƙauyakun nan suka nuna musu yarda da amintaka to ba tare da bata lokaci ba kana jijin sun yi bannan da ba zato sun karkashe al'umma da abubuwan da ba zato to dole dole ya zama wajibi ga jamhuriyar kamaru su kara jirgi jami'an tsaro musamman wannan manya-manyan bodoji na banki da na gamborin gala wanda yake kusan boko haram din ba su da inda suke bullowa wanda ya wuce wa wurare to dole ne su kara jirgi jami'an tsaro na farin kaya da na kowane iri akan a sa ido a kansu kuma bisa yardan allah in hukumar kamaru ta yi wannan za a iya a yi maganin su ba tare da wani bata lokaci ba insha allah. Awal Garba, muryar amurka daga kasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafin zo a kasar masar ta zaɓi gasar jamhuriyar kamaru cewar ita ce za ta karɓi makuncin buga gasar final na kofin champion league na nahiyar afirka wanda aka kammala tangare da liriyar da ake yi na kula-kula ɗin kasashen nahiyar afirka haka zalika kasar ta kamaru ita ce ashe take tsaf domin karɓar makuncin kasashen waɗanda za su buga wannan wasan na la habo Musa kotu ne a ƙasar jamhuriyar Kamaru ya bayyana mana yadda yake hangen yiwuwar gasar a ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda za a buga a ranar 17 ga watan Yuli shekarar 2021. To a farko dai a gaskiya abin da zan fara gaya maka wato bari da fara maka da dan matsalolin da muke da shi tukunna eh, saboda wannan wasa da kafta ba mu kamaru cewa su za su hada wannan wasa na final kuma wato dai kai kan dai matsalar mu na farko dai hanyoyi ne hanyoyin kuma ba wai ko ta ina ba ne amma hanyoyin da za su zo dai filin wasa kam alhamdulillah kam ana ta kokarin gyarawa shi kuma intanet intanet na ga akwai dan matsala shi ma ciki to alakula halin kuma wannan wasa da kake gani kaga mun haɗa shan ba samu wani matsala ba mun hatsa wasan shan na wasan 'yan gida dai na nation cup kaga ba mu samu matsala wannan ba security kam sun yi aiki shashin ingilishi ma da ake ce akwai dan matsala ka gani alhamdulillah an yi an gama lafiya kamaru ma ta je wannan shashin ita ma ta buga da kasar morocco ka gani ba samu matsala ba sungulan corona kuma alhamdulillah yana da sauki a nan mun samu kam sauki kam ba za a ce dai babu kan amma yana da sauki tun da ita kaga mun hada shan ba ce kuma corona in ta kuma eh, barkewa kamaru eh, to to yanzu kuma maganan wannan da abin nan da kaf ta bamu na hada wannan wasa na final insha Allah kamaru za ta iya yi za ta iya yi ba wani matsala kuma gashi muna preparation ma na hada wasan kofin afirka na abin nan na 2022 in Allah yadda komai na nan set insha Allah kamaru kam inda ta wannan ta fannin wasan kwallo ne kam komai na nan ready ke dai a ce za a yi wani abin nan dai ko za a yi son rai sun gullan corona ma duk komai dai kamar yadda na faɗa baya ya yi sanyi in allah ya kam babu abin da zai hana wannan wasa shaidai an yi son rai a hada wannan wasa a kasar kamaru domin komai na nan su otel su hanyoyi dai wanda dai za su iya daga otel zuwa dai eh, filin wasa komai na nan lafiya lau muhammad awal garba murya amurka daga kasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Juma'a kasar Amurka ta kai wani kaso na allurar rigakafin coronavirus ta kamfanin Moderna miliyan 2.5 zuwa kasar Pakistan a matsayin wani bangare na allurai miliyan 80 da Washington ke bayarwa ga kasashen duniya. Ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa an kai alluran ne karkashin wani shirin haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya na COVAX da UNICEF da kuma gwamnatin Pakistan. Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram wanda shine babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da e. Kusan shekaru ashirin kenan sansanin mai tazar kilomita sittin arewa da Kabul ya kasance cibiyar yakin Amurka don kawar da sojojin Taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan Alka'ida. waɗanda suke da alhakin kashe dubban amurkawa a ranar 11 ga watan satumba 2001 yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin pacific da yammacin canada a ƙarshen makon da ya gabata jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai duk da haka an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar talata zuwa yau juma'a yawancin mutanen da aka samu sun mutu su kadai a cikin gidaje da babu na'urar sanyaya daki ko fanka wasu tsoffi ne wanda ɗaya ya kai shekaru 97. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan a yi hutun ƙarshen mako lafiya.